'yan ta'adda suka kashe sojoji a jihar nan ta Niger Delta sun fa kansu masifa da bala'i yayin da ake tara gargaje su a jihar ta Niger sama da ƙasa a garin kana a gefe guda ɗaya kuma sauran mu idan kuna biyar da mu za mu kawo muku rahoton cewa ɗan bindiga sun kashe wani basarake a jihar nan ta Bauchi na lillahi wa inna ilaihi raji'una kana da ƙarshe kuma za mu kawo muku rahoton cewa alhaji dangote a jihar kano ya kaddamar da wasu abubuwa da wanda ya kamata a ce an yaba masa saboda wani abubuwa wanda yake yi a cikin wannan watan azumi na ramadana masu taron mu za mu so da ku dara zama ku tsab domin jin cikakkun nan, amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gamin ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu taron mu ga cikakkun rahotannin rundunar sojin sama ta operation wilpon ta lalata ma'ajiyar makaman 'yan ta'adda da ke falele a jihar niger rahoton yada labarai na rundunar welcome air vice marshal edward gadweg ne ya bayyana hakan inda ce har da aka kai ta sama sun biyo bayanan sirri da suka samu na gano ma'ajiyar makaman 'yan ta'adda a gabashin falele a jihar ta niger ya ce ana makaman da aka da aka lalata na da alaƙa da wajen na wani kasar gwamnatin ta'adda ne da ake nema ruwa a Jallu, ya ce ko shakka babu wa'annan harare sun daƙile karfin 'yan ta'addan da ke kai harare akan mutane da ba su ji ba ba su gani ba musamman ma a jihar kaduna da kuma jihar ta naija kakakin da sojin saman ya ba da tabbacin cewa dakarun da sauran jami'an tsaro za su ci gaba da sintiri a da ya kamata domin kawo ƙarshen wannan abubuwa da wanda suke kasancewa a kazalika ya ba da tabbacin cewa cikin yardar ubangiji za a ci gaba da ragargaje wa'annan yan ta'adda babu dare babu rana to wannan kenan a gefe guda udale kuma wasu yan bindiga sun yi garkuwa da masalakin ƙauyen riruwa da ke gundu da ke gunduman lami a karamar hukumar turo a jihar bauchi a kan alhaji garba da masu ta da yi masa kisan gilla wasu rahotanni sun bayyana cewa 'yan bindigar a ranar 15 ga watan maris din shekara ta 2024 sun kai hari fadar alhaji badamasi inda suka yi ta harba rabe a garin kafin su an gaba da shi kamar yadda a gidan jaridar tarihi da shifta, ta rawaito cewa maharan ba su tuntuɓi ko mutum guda ba cikin iyalan basarakin marigayi bari masi domin neman kuɗin fansa sai dai ƙarshe a gano gawar alhaji Badamasi masi a kusa da ƙauyen a yayin da mazauna garin ke laliban neman sarkin su sai suka yi karo da gawarsa a cikin daji bayan kwashe kwana guda yana tsare a hannun yan bindiga a kazalika zai ƙarshe dai an tabbatar da cewa dai alhaji badamasi an kashe shi ne kisan gilla hakanan kuma ba tare da an nemi kuɗin fansa ba wanda mu sai da mu ci bako da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda wannan abubuwa da suke a halin yanzu ya fa wuce gona da iri ta mu kamar da kuma muka muku rahoto da tun a farko attajirin da ya fi kowa kuɗi a afirka kan alhaji aliko dangote ya kaddamar da rabon abinci kyauta ga al'ummar jihar kano akalla dubu goma a jihar kano ta hannun gidan ya su kan Aliko Dangote haka dalika ma mu sun tabbatar da cewa dukkanin abun da suke faruwa a halin yanzu ya dauko wannan wannan tallafi ne domin sassautawa. mutanen jihar Kano da ma Najeriya baki ɗaya na matsin da suke sha sakamakon ƙalubalen tattalin arziki a ƙasar nan wanda ake fama da shi wannan duka ne kari ne wanda ya ce zai ci gaba da bayarwa da kuma taimako wanda ya ce zai dinga yi babu dare babu rana a jihar kanan dabo to ma sauran mai rai fatan ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da kyautawa da kuma ci gaba da buɗa dukkanin wani mai taimako ma sauran mu an nemi kamun kasho wani rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da allah mu ce ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa